yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicen na ranar Litinin 17 ga watan 8 daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25, 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa jamila kabiru fage yusuf aliyu harande da ni maryam dauda Kamar kowace litinin shirin yau da gobe akan ma'amala ne da zamantakewar ma'aurata, kuma yau za mu ci gaba da batun mai dalilin aure. Ko akwai buƙatar ƙara ƙarfafa tsarin mai dalilin aure, ko ma a ce gwamnati ta shigo cikin harkar? Kamar da na gaya maka dina na ji daɗi, to kaga ba su kuma a ce an soki ba, ko kuma a ce gwamnati ba za ta shiga ciki ba. Saboda kaga a lokaci in gwamnati ta shiga a ciki, ko da misali a ce mahaifi yarinya don an dan fi samun matsaloli a ta bangaren wasu za ga wasu ba da karfi shi yasa ma za ga sun kai hotunan 'ya'yansu domin su samu miji na gari wanda yake kamar da malam ya faɗa ba magana ne wanda za a tsaya wasa ba duk wanda gaga ya kai kan shi wajen mai dalilan aure to ina ganin ya shirya waɗanda hanyoyi ne mai dalilin aure ke bi wajen neman masu bukata su yi aure ko masu eh, ko a aure su wallahi a kamar yadda kuka gani dai akwai sangwaɗi na a rubutun daban gani ne a rubuce wasu kuma sun ji labari ne to bakin dukkan mata da ta zo gona a bani hoto ne in namijin da ya zo ya duba hotuna ya gani akwai wace masa to a cikin hakan kuma akwai matan da suke da kunyar su ɗau hoton su bayan sakamakon kada wani idan sani ya gani sun korafi a tare da hoto shine nake amfani da bukatuwar zuciyar mutum idan ba wace ce maka hoton sai kai min bayanin irin kalar da kake. Za kuma ku ji amsoshin tambayar mu ta karshen mako. A filin dafa-dafa kuma yau za mu ji yadda ake yin fried couscous. sannan kuma za ku ji yadda aka kaya a wasan kwallon kafar da aka yi a ingila Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. A zamanin yau, shafuka kamar su Facebook da Twitter da sauransu sun zamo hanya mafi sauƙi mafi sauri kuma wajen sada zumunci. Ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafen wajen haɗa ingantaccen aure? Tambayar mu ta ƙarshen mako kenan ga kuma yadda kuka amsa wannan tambayar ta shafinmu na Facebook. Babbar magana A gaskiya abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa zai yiwu amma sai an yi da gaske domin kuwa kafafen sada zumunta irin su Facebook da Twitter duk cike suke da 'yan damfara mayaudara masu amfani da sunayen wasu da hotunan mata Don haka ya kamata a yi bincike sosai kafin a kai ga maganar aure, idan kunne ya ji, to gangar jiki ta tsira. sako daga muhammad mai kaset Cross Kawa. Yau da gobe, ni dai a shafin sada zumunta na haɗu da masoyiyata kuma nan da wata shidda in sha Allahu za mu angwanci Ina alfahari da shafin na sada zumunta musamman Facebook. sako daga Muhammad Ahmad Idris. A gaskiya wannan ba ƙaramin aiki ba ne, ko da yake zai yiwu idan har za a samu cikakkiyar yadda da amana daga kowane bangare kuma ma ai wannan ba sabon abu ba ne tunda akwai waɗanda suka yi aure a dalilin haɗuwa ta shafin tugu mu kuma mun ɗaura aniyar samun namu ta facebook da fatan allah ya dafa mana sako daga usman bin affan da maturu nuna so da ƙauna da yarda da juna babu yaudara shine kaɗai zai kawo danƙon soyayya mai zarfi har a kai ga yin aure Sako daga Sale Muhammad Sale da Mari. Gaskiya ba zai yiwu ba ganin yadda 'yan mata da samari suke karya wajen aiki ko kasuwanci ko hotunan wasu. Shi kuma aure baya buƙatar wasa da yaudara. Sako daga Dauda Idris ɗan kare-kare. Tabɗi jam. Aini yanzu sam ko hira da mace ma na daina yi a social media, balantana kuma soyayya ko aje magana aure. Dalili, saboda yadda na ga abin ya zama lahaula. Alal misali, akwai wani bawan Allah wanda na san shi ya sani, amma saboda karancin tsoron Allah irin nasa, wallahi ba kunya sai ya bude wani shafi a Facebook da sunan mace. A haka, har yau da nake faɗi maku yana ci gaba da yaudaran maza, su kuma mazan suna ci gaba da tura masa recharge card. Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria. Salam filin yau da gobe, ina fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Idan har ana so a yi amfani da hanyoyin sada zumunci kamar su social midiya domin ƙulla alaƙar aure, dole sai mutum biyu, wato mace da namiji sun zamanto masu bayyana wa junansu gaskiya. Saƙo daga Abubakar Baban Rabi Sarina. Za a iya samun ingantaccen auratayya mai ɗorewa, to amma fa sai an yi taka tsamtsam amma idan har shakuwa ta kai shakuwa tare da bayyana wa juna gaskiya tsakani da Allah to auratayya za ta iya samuwa kuma a zauna lafiya mutuka raba Allah ya haɗa kowa da rabansa amen sako daga Isa Isa Kofsi a Sarara Salamu alaikum filin yau da gobe haɗa aure mai inganci ta wannan hanya ai abu ne mai sauki wai fidda wando taka domin shi aure yana da kyau kamun a haɗa shi a duba zamantakewar mutum tare da duba asalin mutum inda ya fito, cewa su ‘yan mutunci ne ko yaya. Idan aka yi wannan, to ba shakka ba za a ji haushin yinsa ba, ko da na sani. Saƙo daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Da kamar wuya, saboda mafi yawan matan shafukan sada zumunta maza ne suke karya da sunan mata amma duk da haka akwai matan gasken saƙo daga abdulkadir adamu wuro dabu zaura matasa yau zai dora akan inda ya tsaya a makon da ya gabata, inda yau za su ci gaba da tattaunawa akan alfanun dalilin aure, duk a ƙarƙashin jagorancin Hassan Maina Kaina tare da Abubakar Umar Tsari Masta da Sani Ibrahim da kuma Abubakar Gambo Abdullahi. kai da ke kace a maka dalilin aure kuma kaji daɗin sa har ma ana kiran ka da na saudi baban saudi eh. yanzu to in zan tambaye ka a takaice ya za ka so ka ga wato makomar dalilin aure ya kasance a nan gaba akwai buƙatar a ci gaba da yin sayan da ake yansa haka kamar da ka samu taka matar ko akwai buƙatar al'umma su shigo ciki ko kuma akwai buƙatar gwamnati ta shigo cikin abin dumudumu eh sosai yana da kyau gwamnati ta shigo ciki dumudumu saboda gaskiya kamar da na gaya maka ni na ji daɗi to kaga ba don su kuma a ce an soke ba ko kuma a ce gwamnati ba za ta shiga ciki ba sau da kaga a lokaci in gwamnati ta shiga a ciki ko da misali a ce mahaifi yarinya don an dan fi samun matsaloli a ta bangaren wasu za ga wasu ba su da karfi shi yasa ma za ga sun kai hotunan 'ya'yansu domin su samu miji na gari wanda yake kamar da malam gambo ya faɗa ba magana ne wanda za a tsaya wasa ba duk wanda ga ya kai kan shi wajen mai dalilan aure to ina ganin ya shirya kuma duk wanda ka ga ɗauki hoto shi ma ya kai ma mai dalilin aure ina tunanin shi ma shirya amma tsari wato ban katse ka ba na'am wani zai iya cewa ta kila bai yarda da kai ba ka san misa mm-hmm. a nan abuja akwai inda ne sallah an gwar manya-manyan mutane ne na'am inda wani daga cikin manya-manyan mutane a anguwar a masallacin na'am bayan an gama salama aka yi nasiya. na'am yake kokawa dangane da yadda ba a zuwa ana auren 'ya'yansu gaskiya ne kuma ya koka kwarai da gaske inda shi a lokacin ma ce yara shi da ne a gidansa ɗaya ce kullum ta samu aure sauran biyar da suna nan ya rasa da zai da su hmm. a kake eh. kuma ce yana buƙatan in har da wanda yake so kuma yana da abin da zai na sana'a kuma yana riƙe addini shi ya zo washe gari ma to gaskiya bismillah wannan nan zai zama masu karamin karfi wake eh wannan ƴaƴan manya ne eh. kuma za ka ga yarinya kamar su musamman gra kamar da kauka abuja to ba sa yawo wanda yake har samari su gansu su dan dinga ehen saboda iyayensu kai wani ma in ma kace za ka tinkari gidan ma wala kai karan kanka da ganin get gidan ma get <laughs> gidan kai ka san karfin ka balle ma wata in kace ma kai mata magana ma har da kuma ai amma kuma hausa ana cewa ai da rashin tayi akan bara eh to ai wata ko sauran kama ba za ta yi ba wata yarinyar ko sauraren kama ba ta yi wata kuma za a ga an sa'a wani lokaci ma mai wankin motocin babanta ma ko mai musu wanki wanki ko musu shi za ka ga ta nace shi take so to za ka kace dai in har kana tsoron cewar gidan gidan ma ba to zan kai ka gobe in kana so to ai da kai wannan wani bambanci daban ne domin yanzu ni misali da kai na ga muku wannan magana din in ba bayan yarinya ya gayyace ni ya ce in zo har yi da cewa ga manufofin shi akan ya da an samu da tutuwa in ta yi mani ni ma to wannan wa rabar na alhamdu amma abinda amma da nake nuna ma anan shine wallahi wata za ka ga ma kana yi mata magana ma saurari kama wani ta yi ba kuma ba ta da matsayi wanda ake cewa boko ya ratsa su boko ya ratsa su kaga ire ire wa'annan yan kantin kare su sai gama sun kalle ka da ƙasa sama <laughs> ya samu rashin sa'a sai ta wulakanta to wannan wulakancin shine tallaka yake ba gudu amma ba wai jin tsoron approachin nasu ba mm. ko ba gaskiya Allah ba gaskiya ne alai <laughs> sani ina dawo gare ka mm. yanzu kai a ce mai dalilin aure zo wurinka da sunan aure mm. za ka amince kuma za ka yi eh ya danganta da abin da na gani ko ba gaskiya ba gaskiya ne eh saboda alaji duk abin da aka ci maka dalili to ai abu ne kamar a ce ka daura kayanka gindin tsin kayanka ya tsinke a gindin ka ba ko ba gaskiya ba idan ka ta lokacin ma an sani ga wata hanya na ganin muka tana da hankali tana da addini ka aura in na ga mun sai an aura ko ba gaskiya ba ko da ko baka ne ne karawa eh ko da ba ina ba ne karawa eh ina ba da niyya saboda haka ni kana sami dalilin nan na gaiwa hotuna masu kyau na tantance na sa katu da tantance ta ai sai in kara ai ba wani abu bane wanda ba a ci ba a so tunda ana ci ni ba wannan da mutane dalilin da yawa a yawa oh kamar dalilin na ya ana wallahi yau din nan je Jos eh. dawowa ta ke da ki magana da kai yanzu mm. auren kuma ni ya hadawa kuma auren nan da izinin Allah ya haɗu mm. kuma darajar manzon Allah auren nan bayan sallan nan babban shi za a yi mm. kaga alhamdulillah kai ma mai dalilin aure ya ni a na ta yi wa dalili na ta yi wa aure dalili ko ba gaskiya ba sannan yanzu da na kira da ka kira ni mm. akan hanya ta da cewa da su da in dawo wani kudin auren ne na wani yaro shi kuma anan unguwar ya bani in ji kai mai kudin mu kai mai kudin gaisuwa mm. shi ma ko mun je mun kai su an karba kuma an ci zuwa gobe masu saƙon sakon cewar an bada kowa ba a bada ba ko yari abu yake tunda an ci maka kudin ruwan kai ka gama ga in Allah da tali su saboda haka shi kuma sai an samu dalilin sa sannan abu yake yi wa mm. ko uba ibada ta Allah da muke alaji ai dalili muke yin ibada tunda Allah ya ce mai ibada ga dalilin da yasa mai mm. haka dole mai kuma wurin ibada ne to mm. ni mutanen da suka ware kansu suke yin dalili na yin aure wallahi ban ga su ba hasali ma alheri ne su a cikin alƙarya alheri ne su a cikin gari sannan yaran da ake kawo wa hotunan su ko walau namiji walau mace ba kaskanci bane idan an kawo hotunan su gurin mutumin nan an ce a samu yarinyar namiji namiji ko ku a'a mijin nan yana neman samun mata hasali ma daraja ce daukaka ce kima ce a ce kai ka zo ka ga nan baka sha wahala komai ba an yi ciki lafiya baka lafiya mm-hmm. eh wannan shi ne idan muka duba wannan harka ta mai dalilin aure yanzu da a ce mai dalilin aure zai samu ga da hotunan wasu zankala zankala yan mata ya ce ka zaɓi ɗaya za ka kara. amma dai a ci cikin abuja kamar yadda kai bayani da zo ka ce wasu 'ya'yan manya to kaga yanzu tsohon banda ya ɗan damu jama'a to idan za a samu auren jari to kaga mai dalilin aure ya haɗa da ita ko dai ba komai ai kaga a shiga cikin riga arziki kuma dalilin aure yana da matukar muhimmanci gaskiya mm. domin taimako ne ba wai ga talakawa ko ga masu duk ta yarinyar nan wata wallahi bayan da za a ta sami miji da kanta ba din arzikin mai dalilin aure ba wallahi wata ba ta iya neman miji haka shi ma namijin ba din mai dalilin aure ba wallahi an ce je nemi mata wallahi ba zai iya bai samu amma dalilin mai dalilin aure daga gani sai ya ce to a samu mani akwai wanda zaka ji ya ce dan Allah wani inda wata yarinya da ka san tana da kirki a unguwarku ka taimaka min ka da ita mm. haka shi ko ta kuma wata ka ji an ce ka gidan wani tana da kirki wallahi to amma tunkara tafa saboda dama ai addini bai yadda ka ga yarinya kawai kan titi ka tare ta kai magana da ita ba asali ma an ce ka aika ka nemi izinin iyayenta in sun amince sannan ka je ka fara magana da ita to kaga dalilin aure kuwa ai kaga abu ne da yake da tsari da dalili da hujja sannan masu yi kuma Allah ya taimake su mu ma kamata anguwan nan mu samu mai dalilin aure <laughs> an baka <laughs> lalle kam to alhaji sani idan muka duba eh, batun gwamnati ta shigo ko kar ta shigo eh. tun da ga shi yanzu a Kano ayyace cewa kusan gwamnati ta shigo cikin harkar kamar da muka bayani a jihohin Gombe da Kaduna mm. yanzu za ka so a ce a sauran jihohi gwamnatoci sun shigo cikin wani al'amari ai mara hassan wannan shine tsari ma da ya kamata a ce gwamnatocin mu sun yi musamman gwamnatoci irin na arewacin najeriya don arewacin najeriya ne aka san aure irin na tsari ko ba gaskiya ba saboda idan aka ce maka gwamnati ta shigo cikin wannan zai taimaka kwarai da gaske a jihar kano akwai kungiya ta zaurawa wanda a kirarin su suna da zaura akalla miliyan guda to awar zaurawa nan miliyan guda an aurar da dubu ɗaya da wani abu a lokacin wancan mulki ne mai girma tsohon gwamna rabi musa kwankwaso ba mu san kuma wannan gonar na yanzu abin da za a auren nan gaba ba wanda ba ma fata a ce abin nan ya tsaya haka wannan kuma ya sa jihohi dama sun ɗauki irin wannan daga wannan ta jihar kano a gwamnatin jihar kano ni na gani ba ɗaya ba biyu ba idan aka awar da yarinyar nan ana yi mata na farko za a ga an yi gwamnatin jiha za ta yi mata gado ta yi mata buɗan buhun shinkafa galan ɗin man gyaɗa galan ɗin manja ɗan buhun gishiri kaga an taimaka ga gado ga katifa kuma da ma abin da yake hada iyayen namu sa'ar yayin kenan ga kudin cefane ga kudin cefane kuma har a kawo ta yan dubu goma a ce an ba an ba ita amarya jari kai a kawo ta yan dubu goma a ce kai ma an baka dan wani abu ka je ka dan siyo kashin rago ko akwai ko na kaza ka dan shiga shi dakin amarya sannan gwamnati ko tana bibiya tana monitoring tana ganin inda kuskure yake ta gyara inda haka akwai ci gaba a ƙara tsayar mutanen nan akai ga wannan abu ne mai amfani hmm. ko ba gaskiya ba saboda haka ni ina kira ga gwamnatocinmu musamman na arewacin najeriya wannan tsari na aka ɗauko musamman su inganta tsari na masu dalilin yin aure a jihohinsu da unguwanninsu saboda abu ne matukar amfani sannan a saka hukuma a ciki sosai wanda tantance tantancewa da akwai cututtuka na zamani waɗanda ake so a kiyaye su to ina ganin in gumu tana ciki za a boyin din wasu mistake da ake samu kamar idan an yi ba tare da hannun hukuma ba eh. ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka ba ka don ka ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya haka kuma hajiya sumayya ita ma ta ci gaba da hira da lilin aure akan yadda yake hada aure ta fara yi mishi tambaya kamar haka to yanzu misali kana hada aure ta yaya kake yin wannan hadin auren hotuna ake kama ko mutum a zahiri zai zo tunda dai na san nan ba kuma baka san mazan nan ba a dalilin sun suna jin sunan ka yasa suke zuwa to ta yaya ake yi hoton ake ɗauka a ba macen ko kuwa hoton ake ɗauka a ba namiji alhamdulilahi a kamar yadda kuka gani dai akwai sango dina a daban gani ne a rubuce wasu kuma sun ji labari ne su bakin dukkan mata da ta zo gura ba ni hoto ne in namijin da ya zo ya duba hotuna ya gani akwai wacce ke masa cikin hakan kuma akwai matan da suke da kunyar su ɗau hoton su ba sakamakon kada wani idan sani ya gani abin ko a tare da su to shi ne nake amfani da bukatuwar zuciyar mutum idan ba wacce ke maka a hoton sai ka yi min bayanin irin kalar da kake sannan ni kuma in duba sun wanda su ba idan akwai mai wannan kala sai in sun maka kuma haɗa ka da ita hotuna su na fi amfani da su kafin mu an bayar da su daga ƙarshe na sana'a a rayuwa akan samu ƙalubale matsaloli a ciki menene matsalarka a cikin wannan sana'a da kake yi to alhamdulillah matsala ta shine kamar yadda na ga miki wannan a yanzu da Allah na dogara da wannan harka ta dalilin aure na dogara to kuma akwai sharuɗai da na ɗan jingin da namiji akwai kuma sharuɗai da na kafa mace in Allah ya tabbatar da al'amari akwai sallama da ake yi a namiji ban taɓa yanke cewa sai ya bani kaza ba mata su ne wanda ike nake yanke musu in Allah ya a zo da shi ana bani turmi ɗaya ana haɗa da turare da man shafawa sannan a kyautar da aka zo da ita ana ɗan ɗaukan ɗan abin da ike a bai takara ya karya ban yanke sai kaza ba ya danganta da irin mijin da Allah ya baki abin da ke kai kina da iko kina da hali shi zaki ce gashi to gaskiyar lamari wannan sallamar ita ce take kakarewa ba a bani su dan yanzu eh dan yanzu haka akwai hotunan da yake an ɗaura auren na ɗauki za su doshi dari wanda yake an yi auren amma abin sallamar da za a ce min gashin ya gagara to gaskiyar lamari wannan shi ne matsala ta kuma abin da yasa nake ma zaune cikin wannan wallahi addu'a da kuma taimaka musulunci shi ke zaune ana amma ba wai abin da nake samu ba abin da nake samu ne wallahi ba zan yi wannan sana'a ba saboda za ta iya za a wayi gari ban da abin da zan ce ga shi gurin iyali na ko ko eh babu abu kuma ina zauna cikin wannan harka amma da suna bani haƙi na to gaskiya ba zan iya samun wannan matsala ba saboda gaskiyar lamari alhamdulillah wallahi ina da maza masu neman aure sai matsalar mazan ba sa samun irin matan da suke bukata saboda mafi akasari namiji ana bin son zuciya ne a ah, kuruciya kowa zai zo zai zo akan kusan magana guda ne budurwa fara doguwa ko kuma bazawara wacce ita ba ta taɓa haihuwa ba kusan akan wannan ake zuwa mun to kuma mafi akasari manyan mata sun fi zuwa gurina manyan matan nan lokacin da kike da ki wane zai aure amma kun haɗan hayayyafa ya sake tunanin ki sai kin samu kamar mijinki to mijin nan naki baki al'akarin cewar ya mai da madadin ki madadin nan naki da aurar kamar ki aura ko ko ba kamar ki aura ba in kin yi wa kanki adalci karshen ta iya cikin ki ya auro to ce kuma ya zaki ce lalle sai kin samo kamar shi a gaba ɗaya da mazan da matan wallahi san zuciya ya yi mana yawa wannan shi ne. daga karshen ƙarshe sai in ce wani irin kira za ka yi wa al'umma musamman waɗanda kake yi wa wannan aikin da kuma cikin al'ummar da kake yanzu tare kuma nan gaba kake tunanin wasu jama'ar dodo dodo su zo gari ka wani kira za ka yi. Alhamdulillah ni dai hali na shi da fitin zawarawa da ke hannuna mata a ina da zawarawa a yanzu wallahi za su kai guda ɗari tsakanin budurwa da bazawara zan samu za a samu guda ɗari yanzu ɗin nan a hannuna na tabbatar da wannan. So, zo Allah kira na ya fi ga maza ne do Allah do annabu a dinga yin ƙwarya ta bi ƙwarya shekarunka ya ja to do Allah a taimaka a wuri manyan matan nan sabida sun san rashin su wallahi matsala ne a Najeriya matsala ne a rayuwar wannan a rayuwa za su iya fadawa inda ba ba a bukatar su shiga sanadiyar rashin auren su saboda haka zo Allah ina kira ga al'umma a daure a dinga auren manyan matan nan ko kuma su rage kwaɗayi bisa buri to Allah wannan shine ya kira na. Sabon gode malam shi. Jawabin aure zami da farko Allah ne gaba sannan aure na biye manzon Allah na biye ta uwa da uba ko suna biye. Shiwakin komai in kun tuna da Allah na maka ne ka gaban da hakin aure kuwa. gida da uwar gida to a gaida hajji alamis maryam murtala da mai dalilin aure to jama'a ai mana afuwa ba za mu samu damar kawo filin dafa-dafa ba da halima abdullahi take kawowa saboda karancin lokaci amma dai yanzu bari mu ji da duniya ta kwana game da wasan da aka yi a premier league na ingila wasan manchester united na ranar juma'a sabon salo ne da premier league ta billo da shi ko kuwa dama ana yi mutane da dama a shafinmu na facebook da twitter na jita-jita cewar saboda united na da wasan na da wasan shafe share fage da shiga gasar zakaru na club club ne ya sa haka shin wai menene shin wai wace rawa sabon mai tsaron gidan arsenal yake takawa a yanzu sai kuma babban wasan jiya tsakanin chelsea da manchester city eh gaskiya shine a wasan champions league din da suke da shi ba shi yasa aka buga wannan wasan ranar friday ba akwai wani protest ne a manchester ranar nan to wannan protest din idan an samu an yi shi wanda za su zo kallon wasa a wannan wasan ba za su samu zuwa ta train ba da su wannan saboda protest din mutane da yawa suna zuwa shi ya sa ba a samu an yi wasan ba ba saboda nima na ga mutane dai suna ta magana cewa wasan champions league din ne amma sai da na yi correcting wasu views haka saboda protest na ne ya sa ba a yi wasan ba ba wani sabon abu ba ne kowane lokaci haka kamar idan an je two strike haka ana daga wasa ko kuma a jawo shi gaba saboda mutane um, transportation ya zama izi abu nan na ga dai har yanzu ba su dawo top form ba saboda sababbin players ɗin da suka siya to ba su gama blending ba ina ganin shi sa eh su wasan arsenal da suka yi na west ham sun dan um, rena west ham ne tunda sun saba cin west ham amma abin da ba su duba ba shine west ham sun samu sabon manager sylvan village wanda dai ya san organization in team din shi um, kuma wannan wasan arsenal ba su gama eh, defensive line su eh, communication in da goalkeeper ɗin ba su gama understand ɗin nashi ba tun da ga wancan community shi din da suka ci chelsea ba wani competitive match haka ba wanda kowa ce sa jiki amma da wasan west ham dai abu ya zo ya zama very competitive to gashi kuma wannan week eh, sati nan sun zo sun samu sun ci na ga see ground out result in the state compact did the deal uh, crystal palace came back after one uh, sun zo bayan arsenal suka ci go daya sun farke arsenal suka uh, sake crystal palace sun nemi farkewa da amma arsenal sun hana su saboda um, attacking din da defense din mm, they were coordinated the uh, defend, defending din sun zauna compact sun hana the crystal palace uh, samun wani chance na suka ci biyu sai kuma babban wasan wannan satin shine chelsea da manchester city me ya faru eh su wasan chelsea da man city manchester city gaskiya sun lalata chelsea 3-0 a chelsea ina ga har yanzu ba su gane cewa season ya fara ba saboda a pre-season haka ma suka ta wasa ana cin su shi kuma sun zo duk wasannin da suka buga da wanda suka ci da penalty ne ba su ci wani um, goba abin da ni na yake gani dai shi Mourinho an ce yana da third season syndrome wannan shine duk club ɗin da ya je bayan season na uku baya wani abu amma ni bana ganin wannan ne shine matsalan abin da na nake shi shine matsalan shine Mourinho ya bai karo players ba wanda yake bukata. To madalla a gaida wanda aka fi sani da Asarufi Jamila At hashtag ya yana tuta at sarufi oh, ahmed rufa'i oh mm. allah sarki to mun dai ji da abubuwan da aka tattauna a zauren matasa da kuma hirar da aka yi da hajiya lami sumayya mm. menene abin duba ko ko ce menene abin tunani to ni dai gaskiya zan ba da wani dan labari da ko ta kawata da jiya muka yi bikin cika shekara shida da auren su mm. sun haɗu kuma a tuta shi a malam makaranta ne na university ita kuma babban lawyer yanzu sun shekara shida da mahaifiyarsu guda ɗaya. To, zai iya yiwuwa amma dai kamar dai yadda muka sani dai a kowane irin aure ya kamata a ce mutane suna da fahimta da kuma so da ƙauna. haka ne wannan haka yake to malam yusuf haka ne za yi babban abin cewa anan shine kamata ya yi su mazan da matan kowanne in yana da wannan shafi na shi twitter inan da facebook mm. suna da umfanoninsu To kokarin dai da ya kamata su yi shine kowa ya tsara gaskiya. ba kawai a sa san rai a dinga yin wayansu abubuwa ba. Mm. Wajen da gasa an ce wasu ma suna sanya eh, hotunan da ba nasu ba nasu ba eh to kin ga akwai matsala kenan. To amma in aka tsara gaskiyar to za a cimma ah, wannan ma'ana abu mai ma'ana a gaba. To ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe talata war haka in Allah ya kai mu za mu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin Mr. Daniel Brown da injiniya mu Mr. Keith Holmes ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.